This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar jamhuriyar Nijar ta FM a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niyya. Hakanan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke kwata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. waɗansu mahara da ake kyautata zaton 'yan boko haram ne sun kai hari a garin dalori da ke wajen birnin maiduguri fadar gwamnatin jihar borno mazauna wannan ƙauyen sun ce sun ji ƙarar fashe-fashe da misalin karfe shida na maraice shaidu sun shaida wa murya amurka cewa an kona gidaje da dama kuma duk da yake babu tabbacin irin asarar da aka yi ana kyautata zaton an samu asarar rayuka bisa ga majiyar maharan sun kai farmaki a garin ne da manyan bindigogi suka rika harbin kan mai uwa da wabi kana kuma suka kwashe kayayyakin abinci a halin da ake ciki kuma wani dan majalisar dattijan najeriya ya kalubalanci tsohon shugaban kasar olusegun obasanjo ya kawo shaida da sunayen 'yan majalisar da yake zargi da almundahana tsohon shugaban najeriya da ya aika wa shugabannin majalisar wakilai da na dattijai wasiƙa inda ya bayyana damuwarsa cewa 'yan majalisar suna cin hanci da rashawa da haɗama da watsi da tsarin shari'a da kuma keta doka da oda. A cikin wasiƙa tsohon shugaban ƙasar ya kuma ce galibin 'yan majalisar 469 ana ba su alawas na aiki a mazaɓinsu ba tare da sun buɗe ofisoshi a mazaɓin ba. Abin da ya ce ya saɓa wa kundin tsarin mulkin Najeriya. da yake mai da martani dangane da wasikar shugaban majalisar dattijai bukola saraki ya ce majalisar dattijan ta aiwatar da tsare-tsaren da za su tabbatar ana gudanar da harkokin kuɗi yadda ya kamata sai dai dan majalisar dattijai bukar abba ibrahim ya ce wasikar da tsohon shugaban najeriya olusegun obasanjan ya rubuta manuniya ce cewa yana so a ci gaba da damawa da shi a harkokin siyasar ƙasar. Babban magatakardar Majalisar Dinkin Duniya Bankin Ki-moon ya shaida wa shugabannin kasashe na ƙungiyar tarayyar Afirka cewa ana buƙatar rundunar kiyaye zaman lafiya domin shawo kan tashin hankalin da ke ƙara kamari a Burundi. Duk da gargaɗin da gwamnatin Bujumbura ke yi cewa za ta ɗauki girke karin ƙungiyar haɗin kan Afirkan a yankinta a matsayin kutse. Ban ya yi wannan kalaman ne yayin da shugabannin kungiyar ke shirin kada kuri'a wajen babban taron da suke gudanarwa a Addis Ababa kan yiwuwar tura da dakarun wanzar da zaman lafiya dubu biyar domin kashe wutar rikicin siyasa da ta kaure bara lokacin da shugaba Pierre Nkurunziza ya sanar cewa zai nemi wa'adin mulki na uku. Tun daga wancan lokacin ne alkaluma ke nuni da cewa sama da mutane 400 aka kashe a Burundi tare kuma da sabuwar shaida da ke nuna cewa an gano wani makekin rami da aka binne gawarwaki da dama kusa da babban birnin kasar ƙungiyar kare hakkin bil'adama kuma ta ƙara ƙarfafa wannan batun tare da fitar da wani hoton tauraron dan adam na waɗansu wurare biyar da ake kyautar zaton manyan kaburbura ne kusa da inda ake zargin jami'an tsaron gwamnati da kashe mutane da dama a watan disamba taron kungiyar tarayyar afirka dai da ake yi a kaɗaice ya kai dare kuma babu tabbacin lokacin da za a kada kuri'a. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Aƙalla bakin haure 33 ne da suka hada da ƙananan yara suka nutse aka kuma ceto waɗansu 75 bayan da kwale-kwalen da ya ɗauke su zuwa tsibirin Lesbos na ƙasar Girka ya nutse a mashigin tekun yammacin Turkiyya jiya Asabar bisa ga cewar jami'an ƙasar Turkiyya. Sojoji masu tsaron gabar ruwa na Turkiyya sun faɗa a wata sanarwa cewa mutane tara sun makale a kwale-kwalen da ya kife yayin da ake kokarin kwaso mutane 75 ɗin da kuma da suka tsira wani kamfanin dillancin labarai mai zaman kansa a Turkiyya Dogon ya ruwaito cewa ƙalam biyar daga cikin waɗanda suka mutum ƙananan yara ne an kuma kwantar da 'yan gudun hijira da dama da aka ceto a asibiti sabili da zazzabin matsanancin sanyi da suka kamu da shi. kamfanin dillancin labaran ya kuma ce 'yan gudun hijiran 'yan asalin kasashen syria da afghanistan da kuma nyamar ne 'yan sanda sun kuma ce sun kama wani ɗan ƙasar turkiya da ake kyautata zaton shine madugun safarar mutanen da ya gamu da cikas a rana asabar daga ƙarshe ana saura kwana ɗaya gudanar da zaben fidda ɗan takarar shugaban ƙasa na farko a zaben share fagen amurka bincike na nuni da cewa babu wani abin da ya sauya a takarar neman jam'iyyar republican ko kuma ta democrat su tsaye da ɗan takara binciken ra'ayoyin jama'a da cibiyar des moines da kuma bloomberg suka fitar jiya asabar ya nuna donald trump da kuma hillary clinton har yanzu suke kan gaba trump hamshakin dan kasuwan nan yana kan gaba da kashi 28 cikin ɗari idan aka kwatanta da kashi 23 da mai bi masa na kurkusa ɗan majalisar dattijai daga texas state cruz yake da shi goyon bayan trump kuma ya ƙaru da kashi 6 cikin ɗari tun farkon wannan wata na janairu irin waɗannan a ɓangaren jam'iyyar democrat kuma tsohuwar sakatare a harkokin wajen amurka hillary clinton tana kan gaba da kashi 45 cikin ɗari. yayin da babban abokin hamayyar ta dan takarar majalisar wato dan majalisar dattijai mai wakiltar jihar Vermont Bernie Sanders yake biye da kashi 42 cikin 100 tsohon gwamnan jihar Maryland kuma Martin O'Malley ke da kashi 3 cikin 100 irin wannan binciken ra'ayoyin jama'a na baya-bayan nan ya yi harsashen cewa ɗan majalisar dattijai a lokacin barack obama zai lashe zaɓe a iowa a shekara ta 2008 daga baya kuma ya zo ya lashe zaɓen ya doke hillary clinton ya kuma ci zaɓen shugaban ƙasa sai dai ba kamar yadda aka saba gani a lokutan zaɓe ba a wannan karan binciken ra'ayoyin jama'a bai nuna yiwuwar samun sakamakon bazata ba sai dai ya nuna ana tafiya keke da keke da dukkan jam'iyyun Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ku gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. Kaga mallami ya ci alfarma ma'ana mallami ya sadu Allah. abin da ya mallamin ga kuskure jahili mai yawan ibada don bai san abin da yake yi ba kaga wanda bai san abin da yake yi ba to a san zai tafiya ilimin mace yana da fa'ida ilimin mace yana da umfani ilimin mace yana da daraja jama'a masu tsaron masu salamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya muryar nan da kuka saurara yanzu nan ta ɗaya daga cikin sanannun malaman addinin islama ne a jihar kebbi malam ahmadu makaranta an jima kaɗan za mu kawo muku cikakken bayani da ya yi. Da farko za mu je jihar Katsina inda makon da ya gabata gwamnan jihar Aminu Bello Masari ya gana da shugabannin makarantun sakandare domin gano matsaloli da suke jawo cikas a harkokin ilimi da niyyar samo hanyoyin da za a bi domin warware su. Ga rahoto da wakilin sashen Hausa Zaharaddin Sani Huntuwa ya aiko mana. A taron da gwamna Aminu Bello Masari ya gudanar da malaman makarantar sakandare malaman sun faɗi wasu matsaloli da suke so gwamnati ta gudanar da su waɗanda suka haɗa da ƙarin malamai gyaran kujeru da dai makamantansu. Gwamna Aminu Masari ya ce game da biyan jarabawa a bana gwamnati za ta biya ne da waye amma da sharuɗa. Game da jarabawa a bana cewa yara an samu yara dubu hudu ɗari shida wa'anda suka samu ainihin five credits wanda ya haɗa English da mathematics gwamnati ta ce za ta biya masu neko da waye. An samu wajen ko dubu ɗaya da ɗari shida ko sun fasan ne suna da three credits da some passes muka ce gwamnati za ta iya za ta biya musu waye da neko. Sauran da masu passes da wanda ba samu komai ba over 29,000 na wa'annan yaran da kuke cewa abinda gwamnati ce za ta yi bana shine wa'annan yara wa'anda suke da passes da masu zero gwamnati za ta biya masa neko wannan ma za mu yi ne a bana kuɗin da aka yi saving na wayak da ake biya wanda ba za mu biya musu ba za mu maida su a sa su a cikin education system din gwamnan ya ba da shawara kafa kwamitoci domin yadda makarantun za su ci gaba ke ba da shawara abin da yasa muka ce ainihin a raba ku zonal office kowane zonal office ya kamata su yi kwamiti na principal da vice principal da teachers su yi exact committee na wannan ainihin educational area wannan su ne za mu rika interacting da su mu ga menene gudunmu zamo da community da iyaye da malamai za su bada na tiyan maganar makarantun domin dole makarantun su ya ce abinda ya sa suka ce a mai da yara zuwa makarantun gwamnati shine domin a samu cuɗanya tsakanin na yara Abinda ya sa aka ce duk manya su mai da makarantun su 'ya'yan gwamnati saboda 'ya'yan talakawa da suke makarantar za su samu karuwa yanzu in ce na local government ya sa da 'ya'yan shi a private school a makarantar primary school ko bai gyara ta ko ina ba ya gyara wannan 'ya'yan shi ne kare a makarantar don ya dauke 'ya'yan shi ya kai su wani zuriya duba abinda ake kenan ba mata ka tayi abinci ka ki ci ka je ka sai na sai uwa to duk abin da muke kenan ba bayan nan dukkan waɗanda suke nan kashi 90 bisa 100 public school suka yi duk daga public school muke mu da muka yi makarantar kauye a lokacin zuwa ƙasar mu ko keke ko jaki ne gwamna masari ya ba da umarnin dukkanin daratocin da ke ma'aikatar ilimi su rinka zuwa makarantu domin koyarwa Darata ɗin naki malamai ne ko ko malamai ne to ina so a kawo mun min table ɗin da yake akalla duk cikin su kowa a sati sai ya je wani makaranta ya bada kowa ya zaɓi makarantar dan daga zonal ofis. har zuwa na headquarters kowa ya zaɓi makarantar da ba ma wai kana principal baka teacher wanda ma yake ministry of education din sai ya zo zuwa makaranta ya rika teaching sai mun gani domin dai a sati guda a ce ka bada two classes ko one class sai bai kamata ya gare ka ba game da karban makarantun al'umma gwamnan ya ce gwamnati za ta rinka tallafa masu domin gudanar da al'amuran su gwamnati ta dauki wannan makarantar gara ta batta haka amma ya kasance za mu ji ito intro za mu introducing annual subvention to wa'annan makarantu cewa duk shekara community secondary schools ga irin gudunmuwa financial based on enrollment based on performance wanda za mu ba su taimako kasance suna anda management na wa'anda suke kishi some of the people from ainihin makarantar ka sun zo sun same mu ya ce okay ina so masu tambaya shi comparing wayek da na performance na makarantar da ta gwamnati take kusa suka ce ta tasu ta ita gwamnati ga wurin ci to so kuke kunta lalace ta kuma wani. ya kira ga malamai idan suka yi kuskure suma su ma malamai su an karar da su domin a samu maslaha wanda ke jin akwai wani abu da zai rubuta ya ba mu shahara a kan shi to ya rubuto ya kawo mana direct option SGS kawo mana direct muna son mu sani gyara muka ce za in kana jin tsoro to ka rubuta sunanka amma dai za mu karanta kuma za mu bincike kamar yadda muka ce mu ma a gwamnatance an ga mun yi wani a kowaye ya faɗi tunda muke da bayani za mu yi ya ce kasafin kuɗi na wannan shekara ilimi zai sami kaso kuɗin da za a kashe na capital project akalla kashi talatin. bakwai bisa ɗari a education za a kashe in ka tora totality na capital ɗin da komai da komai za mu sa akalla 22% kan education shi kuwa kakakin majalisar dokoki ta jihar katsina alhaji aliyu sabiu muduru ya ce a shirye suke su rinka ba da rahoton dukkan inda aka same wata matsala a bangaren ilimi ɗayan majalisar dokokin jihar katsina a wannan kara a shirye muke mu ba da goyon baya ta kowane bangare tun daga abin da shahidu kawai wata shahi ilimi ilimin nan tun daga na zamani na boko da na addini a shirye muke mu rika hita oversight function za mu rika ba da report ta kowane bangare kuma duk inda aka identify matsala za a yi dauke ta mataki kala uku mataki na nasiha mataki na ba da uzin giya. kuma hukuncin da ya kamata hukunta mutum gaskiya za a hukunta shi kakakin majalisar ya yi wa'a dangane da yadda ake samun ilimi shi ilimi baya samuwa sai da abubuwa kamar haka na farko wanda za a koya mu sai ya kasance haziki ne sai yana da san abun kwas dibaran sai an yi hakuri wa rishadu ustazin sai kuma an samu ƙwararren malami wanda ya iya abin ya san abu Wabul Gatin sai an kai matuka wurin jajircewa wurin yin abin wa zaman sannan ilimi ba a samun shi rana daya sakataren gwamnatin jihar katsina dr mustapha inuwa a nashi ba a san ya ce an maida makarantu wajen neman kuɗi saboda haka ya kamata a gyara an maida makaranta wurin neman kuɗi especially waɗanda ke da masu kwana a makaranta principal fafutukar da suke a kai su inda ke boarding inda ake bayar kudin abinci kuma ka je ka tarar da yara an maida su almajirai sarai wani abu ya ɓaci ruwa ake sa a wanki shi ko in ruwa ya ɓaci sai zubarwa to matsalar shine makarantu su da suke wurin tarbiyya su da suke ginshikin kawo gyara da ci gaba al'umma na kowace society yanzu nan ne wurin da ake breeding rashin gaskiya rashin bin abin da ya kamata a yi kuma ake training 'ya'ya su koyi rashin gaskiya tun suna makaranta shi da wannan taro da gwamnatin jihar katsina karkashin jagorancin gwamna aminu bello masari ta gudanar ta tattara dukkanin shugabannin makarantun sakandare domin jin yadda za a shawo kan matsalolin da suka addabi ilimi a fadin jihar. Za'araddin Sani Funtuwa sashen Hausa na muryar Amurka daga Katsina a Najeriya. Yanzu kuma sai jihar Bauchi. Ta yaya ne jama'a za su amfana daga ɗalibai da suke sauƙi karatu a jami'o'in Najeriya? Wannan ne taken kasidar da Dr. Umar Buba Bindar, sakataren gwamnatin jihar Adama ya gabatar a bikin yaye ɗalibai na jami'ar tarayyar Najeriya da ake kira Abubakar Tafa Balewa da ke Baucin. Bayan da ya gabatar da kasidar wakilin sashen Hausa Abdulwahab Muhammad ya tambaye shi yadda jami'o'i za su tallafa al'umma a daidai lokacin da aka fi mai da hankali kan takardar kammala karatu maimako ilmi da zai taimakawa jama'a. Ta yaya jami'o'i za su yi amfani da abin da allah ya ba su su koya wa yara waɗanda sun fito daga jami'a su taimaka wa al'umma su taimaka wa jama'a don ci gaba abin da lecture na kenan ya kake ganin makoman najeriya game da tsarin jami'o'i a halin yanzu inda aka fi mai da hankali akan takarda maimakon aiki a aikace eh to ai yanda na faɗa jami'a dai ita ce take tara samarai da 'yan mata wayanda suka isa suka ci jarabawa daga secondary school suka zo suka shiga don a zo a koya musu su samu ilimi Eh, ko su zama injiniyoyi ko su zama doctors ko su zama masu aikin ruwa da sauransu to alal misalin ana tara irin yara haka ana koya musu cikin universitoci kuma kuma wannan jami'o'in a najeriya sun fi 140 ah, ya kamata da in sun zo sun samu wannan ilimin sun fito kowa zai samu natsuwa mu ga muna ci gaba ruwa ba wai sai an kira mutane su zo su mana aikin ruwa ba hanyoyi ba wai sai an kira wayansu daga kasashen waje su zo su mana ba da sauransu shine za mu san lallai jami'o'inmu na aiki amma ne sa kake ganin jami'o'inmu ba sa samun wannan abin da yake kai ka zo kai bayani akai eh to ka san ba wai ba su iya abin da suke ba abubuwa da yawa ne sai an hada su na daya tsarin eh, jami'a ne su samo malamai masu ilimi da kuma su samu kayan aiki a yaran ma su samu suna dan jin daɗi da kansu a buɗe inda suke zama akwai dan fara'a da sauransu wa'annan abubuwan ne an haɗa Ah, ai kaman abinci ne in ka hada magi da gishiri baka sa mai ba ba zai daɗi sosai ba jami'o'in namu ba sa da malamai ƙwararru ne wanda za su ba da wannan ilimi eh suna da shi ba wai ba su da shi ba amma tun da dai gashi akwai mutanen mu da yawa wanda ba sa shan ruwa mai kyau akwai manomai da yawa wanda iri yadda suke noman su ba yadda ake so ba akwai hanyoyin mu da yawa su ne suke mana hanyoyi ya nuna kan cewa muna son ƙari da irin ilimin da yara suke samu daga cikin jami'un inda za su je su koma su yi wannan aiki mu tabbatar ba wanda zai zo ƙasar ne zai mana kun ga ka gabatar da wani allo wanda yake za a yi amfani da wanda ka kira digital ko me yasa ka kirkiro wannan allo wato ka san makarantar allo a duk irin makarantu da ake koya yara ba irin ta don makarantar allo za ka samu yaro tun yana shekara ɗaya da rabi yake farawa a turanci muna kiran shi kindaga kuma ji ne za a tara yara dukkan su shekarun su ɗaɗɗaya ko biyu don don iyayen su suna aiki ko wani abu amma na allo za ka ga a nan shekara ɗaya da rabin nan yaro na koyon yadda zai yi tawada yana koyon rubutu na arabiya kuma ba yarensa bane yana koyon karatu kuma dole ne ya zauna shirye don malamin yana rike da bulala kaga discipline kenan na biyu za ka ga in malamin makarantar allo yana da yara ɗari kowane yaro yana level ɗin shi daban so yana da one on one contact kenan ka gane ko so wannan wannan makarantar special ne amma ta yaya za a yi mutum zai fara tun yana almajiri karami yana makaranta allo har ya zama hafizi to irin wannan makarantar ba a koya mishi sana'a ba zai iya fentin ɗaki ba ba zai iya yin kujera ba to ka ga ilimi amma dai bai da sana'a shi yasa na kawo wannan ipad a wannan digital allo kan wannan digital allo za a kora yaran da za a dafa abinci za a gyara kujera za a gyara telefon za a gyara ac kuma zai makarantar allo ita ma digital ce don za mu yanka karatun tun baki har zuwa ka zama hafizi baki ɗaya na kan wannan kwamfuta za ka iya danna ka duba kamar bidiyo ne don haka in dai haka gaskiya ne za a samu kowane almajiri zai zamanto yaro ne wanda zai fi koma waye ne kowane makaranta kai in ka zo ka sami shi shekara nawa yana koya kafin ma ya zamanto ya kware eh to ai wannan kasan shine dadin makarantar allo shi bai da shekara nawa kai ne zaka a tafiyanka ne yanda ka iya ka gane ko wani yaro zai cikin shekaru biyar ya ma ida da qur'ani wani kuma sai ya zauna shekara goma ka ga special ne wannan don haka a buɗe ne duk yaro yanda Allah ya yi ka yanda tafiyan ka yi ka shine za ka yi mu mu so mu ganin sa a kasuwa insha allahu niyan mu by the end of 2016 ko 2017 wannan za ta zama za a ganta a kasuwa kuma ana saya ana amfani da shi in Allah yadda Ɗaya daga cikin burin kafa wannan shiri shine na jawo hankalin iyaye kan muhimmancin ilmi baki ɗaya musamman ilmi ɗiya mata. Kamar yadda ba za ku kasa sani ba, arewacin Najeriya na fuskantar koma baya idan aka kwatanta da sauran sassan Najeriya. Saboda rashin ilmin ɗiya mata, wadda ana iya auna haka daga yawan mace-macen mata masu juna biyu, wadda ake dangantawa da jahilci. Wani sabon alkaluma da suka fito suna zargin in banda Indiya a Najeriya ce ta biyu a duk faɗin duniya inda ake samun akalla mata dubu ɗari uku a duk shekara da ke haifan yara da ba sa zuwa da rai a kowace shekara. Wasu masana suna ganin babu mamaki idan alkaluman suka nuna cewa mafi yawan waɗannan mace-macen ma a arewacin Najeriya suka fi yawa a Najeriya. To saboda haka ne muka lalubo bayanan da Malam Ahmadu makaranta ya yi kan muhimmancin ilmantar da ɗiya mace. wannan ai ba zai yi ga addini a ce mace ba ta cikin wa'inda don da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce talabal ilma farilatun ala kulli musulmin wa musulmati don haka kaga ba a keɓe ɗiya mace ba sannan idan ɗiya mace ba ta da karatu to gida ya lalace gaba ɗaya saboda dama tarbiyya tana hannunta yadda ta fusatan yara kamin su zan mutane to sun tahi ubannai kusatan yara kaga wannan ba a kusatan yaro da alkhairi in ana kusatan sa da alfasha da sauransu kaga babu ai daraja daya mace ga hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wadda ta yi karatu ma sadakin ta ya hi daraja ga musulunci na wadda bata yi karatu ba don wadda bata yi karatu ba ita ce wadda aka ce malaman fa'ata wala karamata ba ta da wani fa'ida ba ta da wani daraja saboda in ka kawo ta gida kamar ka kawo motsai eh don da ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rayuwa ta mai ilimi ko da mace shike shina nan rayu rayuwa ta jahili ko da da rayuwarsa yake yana nan mace kamar akwai hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya nuna cewa wato babban banna kaga mallami ya keci alfarma ma'ana mallami ya sabi Allah abin da ya mallamin ga kuskure jahili mai yawan ibada don bai san abin da yake yi ba kaga wanda bai san abin da yake yi ba to a san zai tafiya ilimin mace yana da fa'ida ilimin mace yana da umfani ilimin mace yana da daraja daraja wanda ya san darajar mace shi ka tsaye ta samu ilimi kwanno mace ba ta samu ilimi ba to an zalunce ta malam akwai masu cewa in ta yi ilimin addini shikenan ba sai an yi na zamani ba ah, to idan mace ta yi ilimin addini ba ta yi ilimin zamani ba akwai wani littafi da ake cewa kitabul mu'amalati bata sai da za ta mu'amala da mutane ba ko ba ko kai bata san yadda za ta tafiya ba sannan a hali yanzu in ka barta bata da ilimi da yawa abubuwan da za a kware ka a kware ta a kware 'ya'yanku baka sani ba don haka shari'a ta yadda mace ta nemi ilimi na zamani ta nemi ilimi na addini ta nemi ilimi na mu'amala ta san yadda za ta yadda mu'amala fannu muka bar abin gan mu sagaga babu babu ilimi na zamani to an zalunci addinin mu don ana iya dora ka ta addini ta ilimin zamani baka sani ba idan ka duba fi aunillahi gada ai ba mu ka mulkin kanmu ba ai wasu na haka kawa waɗanda ya zamba ko addinin mu suke su ne ke mulkin mu su ne ke ta yadda su yi kaza su yi kaza su yi kaza to amma yau da gobe da aka sa 'ya'yanmu ilimi aka sa su suka gano ilimi to alhamdulillah ka gano sai dai su yi jagorancin jama'a ka san wanda ya san darajar goro shi ka sai mahitta ko mm, mm, mm. Eh, wanda ya san darajar mutum ya san darajar addinin sai ya shugabance shi to ba zai yaudare shi ba to shi malam addini ne ko al'ada ce ake rabewa da ita wajen kawo hujja addini ya yadda a yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu sharɗin laisa fi kitabillahi wa huwa batilun walau kana ma shar'i duk shar'in da bai zo cikin littafin Allah ba to batacce na ko da ya zo shar'i ɗari don haka wa'annan al'ada ta kaga fa'a ta bata da umfani wala karamata bata da daraja fi dini a cikin addini don haka kaga dama ba annabi ya zo da ita ba annabi abin da ya zo da shi abin da Allah ya ce Allah madaukakin sarki ya ce arihuni qawla an ta'buduni wa illam ta'rifuni fa kayfa ta'buduni ku sani kamin ku bauta mini in ba ku sani ba ya za ku bauta mini to yanzu shikenan kai kai ibada ibada ka ta zo daidai to mata ka ta yi ibada ta zo zero kaga bai yi ba don haka ibada ka ta zo daidai Allah ya wajabta ma Allah ya wajabta mata sannan mu'amalar ka ta zo daidai Allah ya wajabta ma ya wajabta mata ta san ilimi na zamani wajibi na ta san ilimi na mi kamar yanzu ba dan in shigo wani fanni ba da gingimu ana cewa folio ai bai da kyau ai kaza da kaza da kaza wa'anda ba su fahimci addini ba suka ca bai da kyau in ka duba duk warin mu ko abin da ya girme mu ai da kamin ayi ai mun alura daga kai ba mu san iyaka ba to sannan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai cururuta ta shigo akwai hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hidda wata takarda ya ce wannan takarda idan Allah ya sa ka dube ta Allah na da ku ga wannan musiba ta wannan ciwo kamar yanzu wannan eh, ciwon ga da ya shigo yanzu nan ebola ebola eh, eh to kaga ai zamanin annabi ciwo ya shigo take sai ya kashe mutane hmm. take sai ya kashe mutane annabi ya ce a hisuwa a gwada ma mutane wanda ya hisuwa ya gwada ma wani sakamako ne wajen Allah yana da girma hmm. wanda kuma ya gani ma'ana wanda an kawa wannan taimakon in ji manzon Allah hmm. ya ce Allah na da shi ga wannan musiba ta annoba don kaga ebola ai is annoba ne ba shakka eh to don haka babu wani abin gan cewa uh, abin ga fodiyo addini ya uh, ce babu wannan kuskure na rashin fahimta na shi yasa aka so a san ilimin zamani wanda bai san ilimin zamani ba sai ce ai kaza da kaza ni na na ko hoto na sai haka ma bai ko ai <laughs> hoto wata mu'amala ka ga bai so wai zaka wasu ba su rika waya ai um, wata babbar matsala musamman a nan kasar Hausa ita ce cewa um, um, jama'ar mu ba su son namiji ya duba musu mace in ta je asibiti alhamdulillah to ko in alhamdulillah in iya mace baka barta ta yi karatu wa zai duba ma matar ta alhamdulillah iya eh, eh, mace in aka ce ba a yi eh. yanzu musamman matan mu nan hmm. da yawa mata ne ka mu'amala da su wajen haihuwa hmm. mata ne ke kulawa da su hmm. to shi in wa'annan matan uwayensu ba su bar su sun kai ba wa zai yi muna dole maza za su yi don haka ya halatta mace ta yi ilimi na zamani don ta san yadda za ta ceto wasu musulmi cikin halaka eh don haka in ta yi ilimi za ta tsar da mutane kuma ilimin ta yana da fa'ida kuma musulunci ya yarda da wannan Masu haro da wannan bayanin Allah ya kama ƙarshen shirin nagari na kowa a wannan mako, sai kuma mako na gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin dukkan wakilanmu da aka ji da kuma Cuba Hero doni wadda ya daidaita sautin shirin, a nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. kahin mu karkare ga takaitattun labaran duniya. waɗansu mahara da ake kyautata zaton 'yan boko haram ne sun kai hari a garin dalori da ke wajen maiduguri fadar gwamnatin jihar borno mazauna wannan ƙauye sun ce sun ji ƙarar fashe-fashe da misalin karfe shida na maraice shaidu suka shaida murya amurka cewa an kona gidaje da dama kuma duk da yake babu tabbacin irin asarar da aka tafka ana gani an samu asarar rayuka bisa ga majiyar maharan sun kai farmaki a garin ne da manyan bindigogi suka rika harbin kan mai uwa da wabi kana kuma suka kwashi kayayyakin abinci wani dan majalisar dattijan najeriya ya kalubalanci tsohon shugaban kasar olusegun obasanjo ya kawo shaida da sunayen 'yan majalisar da yake zargi da almandahana tsohon shugaban najeriya ya aika wa shugabannin majalisar wakilai da na dattijai wasiƙa inda ya bayyana damuwarsa cewa 'yan majalisar suna cin hanci da rashawa da haɗama da watsi da tsarin shari'a da kuma keta doka da oda a cikin wasiƙa tsohon shugaban ƙasar ya ce galibin 'yan majalisar 469 ana ba su alawus na aiki a mazaɓinsu ba tare da sun buɗe ofisoshi a mazaɓin ba abin da ya ce ya saba wa kundin tsarin mulkin ƙasar da yake mai da martani dangane da wasiƙa shugaban majalisar dattijai bukola saraki ya ce majalisar dattijai ta aiwatar da tsare-tsaren da za su tabbata ana gudanar da harkokin kuɗi yadda ya kamata da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku halima jumrau daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri ku huta lahiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.